الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من ذر الحكيم العليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما ألا متفق سركي ديهم متعني بيهم تفكو بيبا ومي مسلمي بي كافري با kuma ya yi mu cikin fiyayyar al'umma ita ce al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah kaɗai nake roƙo da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake karɓawa ko dukkan siffofinsa maɗaukaka wanda in an roƙe shi yake bayarwa kada Allah ya sa abin da za mu karanta da mu musiba a kanmu malamai suna cewa idan kun talata dari fatilka musibatu idan mutum ya zauna ya ƙi neman karatu musiba ne mai zaman kanshi wayan kun ta tadari al ta akbaru in ku mutum ya ji yake aiki da abin da ya ƙi ya ji to lokacin kuma abin da ya ji ya zama masa ya zama masa musiba Allah ya kiyaye a gurguje saboda yanayin lokaci kuma gashi mutane sun abin abinda aka ce za a yi magana a kan shi shine bin gari harkar bokanci yanzu ita take ci kwaran gasken gaske da zo da na je asibiti da safe akwai asibitin musulmi da muke ta kokarin farfado da shi wata baiwar allah magana kawai ta jinayi a tv ta tashi ta je har asibitin da shigarta ta kamala da cikakken hijabinta da liƙaminta ta tambaya ta ce nan ne asibitin da na magana aka ce eh. to shi ne suke faɗa mun cewa ta siyo mu asibitin katifu ɗaiɗi har guda goma da kuma gado har guda goma a matsayin gudunmawa kuma ta ce ba ta so a san ko ita wace ita ta yi gaba to samun wanda za su dinga kashe kudinsa a irin wannan hanyar sun yi kaɗan mafi an fi kaiwa gurin buka ya Allah ya kiyaye da haka malamai suka ce idan an ce sihiri suka ce huwa aqadun wa ru'a wato wani kulli ne da kuma tufi da ake wanda ya takallamu bil sahi wanda mai sihiri yake yin magana da shi au ya tubu ko ya rubuta shi au ya amalu shi an yu'athiru fi badnil masrur ko ya aikata wani abu wanda zai yi tasiri a jikin wanda aka yi masa ainihin wato sirrin ko zuciyarsa ko hankalinsa ba tare da sun haɗu ba kai tsaye shi yasa mutum yana nan garin kaduna wani yana garin Legas ko bai kasar ma amma idan an shirya wani abu na sihiri in aka yi abin kuma sai kaga abin ya masa tasiri kuma na ikon sihirin nan daban-daban ake yi ba zan manta ba cikin sun yin nan da ya wuce akwai wani yaro ko aure bai ba ko aure bai ba yaro sosai sai ke ga mace matar babban mutum da ganin takin san gidan da ta fito ba ta fuskantar matsalar rayuwa amma ta zo kofar ɗakin yaron ta zauna tana jiran ya tashi daga bacci kuma ba ta da ikon ta kwankwasa ma ko ba sai san da ya ga dama ya tashi haka ake yi sai ka zo sai ka ga mata sun zauna kofar ɗakin yaron suna jiran yaron ya tashi da safi wanda da malamin suna ne yana da wahala su iya mai wannan biyayyar su je kofar gidansa su zauna ko ɗakinsa ba za su tashe shi ba suna jiran umarni har sai ya tashi ba za su yi wannan yasa ba shi yake cewa duk wanda bai yi sharan masallaci ba to billahi sai ya ta tuci inda ma ta kasuwa ne a da sauki ai ta tuci zai wallahi to haka ake ki gama ta ta kyakkyawa ga ta da rufin asiri wata ma da katuwar mota za ta zo da aurenta da mutuncinta ta zo ta zauna kofar ɗakin yaran da ko aure bai mata tana jirin ya tashi saboda wata bukata ta duniya da haka malam azkuri yake asiru amalu tuqarribu bihi ila shaitan wani aiki ne wanda ake neman kusanci da shaidan da kuma taimakonsa babu yadda za a yi sihiri ya yi in ba a haɗa kai da aljanu ba duk wanda za ku je gurin shi ya ba da laƙani ko asiri ya yi billahi lazi da illa wa karku raba ɗayan biyu wallahi yana mu'amala da aljanu wallahi yana mu'amala da aljanu in ba haka ba abin ba zai ba to shi kuma aljani ba zai yadda ya mu'amala da kai irin wannan ba sai ya ginda maka sharɗin da yake dama butulce ma Allah ne akwai wani da aljanu suna so su sashi a hanyar banza matakin farko sai suka dinga kawo masa kuɗi ya dinga ɗiba yana kashewa lokaci ɗaya aka ga yayi abubuwa amma matakin farko sai suka mai da shi fasiki ta yadda suka sa masa sharaɗi suna da buƙatar alal aƙalla kullum ya kwanta ɗaki ɗaya ya fasikanci ya kwana da mata uku hudu kullum lokacin da daga nan suna so ya matsa mataki na gaba ya nuna musu ba zai yi ba aku ya samu matsala don kafin ya mutu a waje sai da ya kasance kowa yana kallon shi wanda yake da manya-manyan motoci da gidaje da waye da waye da waye su kuma aljanin da suka samu matsala su suka zo suka sashi cikin kuma wani hali saboda suna so su kai shi matakin da yake kafar ma Allah ne shi kuma bai yadda ba akwai wani fim na manta ne ban zo da shi ba akwai fatuwan din shi da tu din shi da kiri da fo da five har da six wannan fim din wannan fim din wanda za su kalli shirin da ne a sunna tv na ɗauki barnamis wanda suka bani a sunna tv satin da ya wuce na je kano na ya musu program na awa biyu sun ce in yi bayanin hanyoyin da suke kai mutane wuta na ɗauki abu guda tamanin zan yi magana a kansu wanda suke kai mutane wuta wayannan abubuwan guda tamanin na yi magana a kan abu guda biyu saura saba'in da takwas wanda zai ci gaba da bin shirin zai ci gaba da yi wayannan fina-finan idan mutum ya je kalla na so in zo da fim ɗin kuma yana nan zan gama kallon fim ɗin in na gama fi kallon fim ɗin zan zo zan yi karatu na musamman akan wannan fim ɗin wannan fim ɗin wasu kiristoci ne suka yi shi tonan asiri da kuma tonan siriri akan wata ƙungiya da ake kiranta wada ƙungiya da ake kiranta primason duk wani wanda kuka sani yanzu yana kwallo ko mawaƙi ko mafi yawancin masu mulki to suna da alaƙa da wannan ƙungiyar ta freemason allah kuma ya kiyaye wasu daga cikin mawaƙa a nan ƙasar tamu ta hausa wallahi sun fara alaƙa da wannan ƙungiyar ta freemason suna da alamomi da ake ganewa duk mawaƙin da yake waƙa akwai wani aljani da ake bauta masa wannan aljanin za ka yadda yi sainin ɗin kanka ga aljanu baka da ikon yin wani abu sai abin da suka baka iko kai idan kai wannan su kuma duk abin da kake so a duniya za su yi maka idan suna kake so za ka yi suna in kuɗi kake so za ka yi kuɗi in ɗaukaka kake so za ka yi michael jackson da kuke gani shaharar da ya da kuɗin da ya tara a duniya zan babban mutum tun yana da shekaru bai wuce goma sha biyu ba ba bai shi ya sai da shi ga wannan ƙungiyar shi yasa kafin ya mutu ya faɗi maganganu masu zafi a kansu shi yasa suna da alamomi akwai haka wanda hakan shine 66 da kuma idin haka duk wani mawaƙi da yake waka kuka ga yayi haka to alama ne shi ma memba ne na wannan ƙungiyar wani aljani ake bauta ma sannan akwai haka duk wani mawaƙi da kuka ga yana waka ya ɗaga hannun shi yayi haka wannan alama ne na ƙahon wannan aljanin da ake bauta ba wannan yana daga ciki idan kuka ga mawaƙi yana waƙa ya yi haka ya haɗa hannun shi haka to alama ne na bauta ga wannan aljanin wannan yana daga ciki mata na shiga maza na shiga shi ne ranar nan nake faɗakarwa ga ɗan ƙwallon hatta wannan ɗan ƙwallon messi da ke ingila ɗan mantarsa ne ku ko ɗan wace tsaya ne wa da ɗan ba tallo ne ku kaga wata mata san a barcelona yake to hatta wannan messi din yana da alaka da wannan ainihin wato kungiyar yana nan yana kallon wannan fim din da yadda suka bayanai sai mun gama za mu yi tambihi da faɗakarwa a kan shi yanzu duk abin da michael jackson zai tara a duniya da sunan da zai ya tara ya riga kuma ya yi sunan ya koma gaban allah allah ya kiyaye ya shiga bala'i kuma na har abada babu ranar da zai fita Allah ya kiyaye Imam al-Baydawi yake cewa in an ce sihiri shine al-muradu bihi al-muradu bis-sihr shine ma yasta'anu bihi abinda ake neman taimako da shi wato fi fi tahsilihi wajen tabbatar da shi bi taqarrub ila shaytan ta hanyar neman kusanci da aljani mimma la yastaqillu bihi al-insan sai da dan adam shi kadai ba zai iya yin wannan abun ba shi yasa aljani sai suke to za mu mu'amala da kai amma abin da muke so idan kai magilanci ne namiji ne babba za mu mu'amala da kai ka yi amfani da yakka da kayi ba wani abu zai ba ku mamaki can kwanakin baya na je kano da na je na kai ziyara ofishin hizba wani mutum mawadaci ne babba yana da kudin da zai iya auro mata hudu yana da mata ta haifi yara biyu yara min kuma duka sun balaga sai ya zo ya kori mamar a gidan ya dinga amfani da 'ya'yan shi har sai da ɗaya ta ɗauki ciki a cikin a cikin wannan al'umma to kuma irin waɗannan abubuwan da kuke ganin suna faruwa wallahi su wa'annan mutanen da ake kira malamai su suke ba mutum ka'ida sai in kana so ka samu kaza to kazan ba zai samu ba sai idan kayi kaza wannan luwaɗin da kuke jin ana yi namiji ya nemi namiji yana da alaƙa da abin da su waannan mutanen suke yi akwai malamin da daga cikin irin wa'annan wanda ku kuke zuwa gurinsu ko kuma ba ku ba wasu daga cikinku da yawa suke zuwa idan an je gurinsa kai tsaye yake faɗa cewa allan ya kasa ne aka zo gurin haka yake faɗa wani ya tashi je gurinsa yake aka ramakallawa ina da bukata jari na ya karye ina so zan samu jari yace da wa kake mu'amala yanzu yace yana mu'amala da wani balarabi a kasashen laraba yace masa kayan da zaka yi kwana uku ba kai sallah ba yace iya eh, yadda yace ce je visa yanzu zai bashi abin da zai bashi yaje visa ya bashi abin da ya bashi yace masa kar ya gaisa da kowa sai wannan balaraba haka suka je ya gaisa da shi ya faɗi abin da yake so na kaya da kuɗi ya ɗauko ya ba shi ya hawo jirgi ya dawo illa ta biyu shi mai kayan da aka je aka karɓo kayansa bai isa yi magana ba sai dai gaban Allah idan an hana shi magana a nan duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya haƙinsa gaban Allah to wannan shi ake yi na aka ƙoƙarin mata kullum shine ya za a yi ta samu kan namiji ko in ta samu kan dafa za ta Allahu alam wannan yasa kuma suke kauce hanya kina zaune sai ya zo ce to fa sai kin tashi tsaye tashi tsayen nan kuma ba fa Allah zaki bugawa wata barauniyar hanya zaki bi shortcut wannan yasa muke samun koke-koke da yawa yanzu an je gurin bokaye da idan an ce boka ba a daji yake zaune ya sa wasu kaya yana wari ko akan tsamiya ko wa su ne bokaye amma yanzu sun dawo cikin gari sai suka canza abun suna sunansu malamai ake kiransu wanda za ki je akwai ɗan ƙaramin littafi da na son zo da shi na nemi littafin bangan shi ba ne akwai abubuwa guda ashirin da da ya kawo wallahi wasu abubuwan da na nuna muku hotunansu da kun gane akwai tashin hankali kwarin gaske gaske a wani abun haka ake tafiyar da shi akan al'amarin bokanci da ya je ya dawo wannan mutumin bai sai tambayi kayan shi ba sai a gaban Allah subhanahu ta'ala ya tambaya to wannan ya sa yanzu duk inda aka ce an yi bakon wani mutum da sunan yana ba da magani sunan samala to kana zuwa gurin sai ka ga kwastomominsa kaso 100 kaso biyar mata ne kuma ba dole ba ne don bukatar tafiya wallahi abin da yake da tada hankali cikin ramadan din nan da ya wuce mata da yawa sun rubuto tambayoyi yadda za su tuba sun je neman magani gurin irin waɗannan da ake kira malamai sun ce maganin ba zai yi ba sai idan sun yi rubutu a gabansu matan sun kwanta sun yi zane da su sannan maganin biyu kuma wasu sun yadda sun yi hakan kuma bayan sun yi kuma maganin biyu ba shi ne inda suke neman tuba yadda za a yi kawai kimakanki ka sassaɓa garin neman ma gidan da zaki zauna a duniya ki rasa gidan da zaki zauna a lahira wannan shine mafi yawancin abin da mata suke makansu da haka duk inda ko ga ana wannan wani yana ba da sihiri yana yi wallahi tallahi ba zai yi ba sai idan sun samu alaƙa da aljini wani ya ce ina so ka rubuta ƙura'ani da jinin haila ne wani ya ce maka aljanin ina so ka samu ƙura'ani izo sittin ne ka raba shi biyu ka ɗaure talatin a ƙasan ƙafarka talatin a ƙasan ƙafarka ka tattaka ka shiga bayi da shi haka haka aljanin suke yi shi yasa wahida abdulsalam bali a littafin shi asarimul batta fi tasaddi lisarat da ya tashi kawo hanyar da ake haduwa da aljanu sai ki faɗa duka domin inda yanzu za a faɗa wata za ta ce bata yadda ba sai ta je ta gwada ta gani ko da gaske ne to da ta je ta gwada kuma in ba sa'a ba shikenan ta samu jarraba sai ta ce a za a tuba a hankali a hankali mutum yana nan har mutuwa ta zo masa haka bai tuba ba sihiri tabbatacce ne tun kafin zuwan wannan al'umma ta manzan Allah dukkan kuma al'ummar da ake sihiri to za ka samu ba ta zaman lafiya sai yadda hali Issa ta asahabul ukhdudi da Allah ya rantsuwa da ita a cikin alkur'ani wa'annan mutanen da aka haƙa rijiya aka kunna wuta cikin rijiyar aka ce sai sun shiga ciki ba komai ya janyi wannan bala'in ya faru ba sai saboda wani malami mai sihiri shi yasa da Allah ya tashi sai da rantsuwa yake wasu sama'i zatil buruj wal yawmil manqud wa shahidin wa mashhud yace qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud yahudawa Allah ta'ala ya ba mu labari cewa lamma ja'ahum rasulun min indillahi yayin da wani manzo ya zo musu mai wata daraja ta musamman daga gurin Allah musaddiqul lima ma'ahum abin da ya zo da shi na sako daga gurin Allah yana gazgata abin da ke tare da su nabada fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a Zuhuri. sai aka samu wani bangare sun yi jifa da littafin Allah bayan bayan su jifa da littafin Allah iri biyu ne akwai in dauke shi kamar haka in yi wurgi shi sannan kuma akwai jifa da littafin Allah ta hanyar baki koye shi ba baki aiki da shi ba duk wacce ba ta kokarin littafin Allah da yadda za ta aiki da shi to na bazar kitab Allah wara a zuhuriya ta yi jifa da littafin Allah bayan bayanta sai zaman to ka annahum la alamun kaman ba ba san littafin ba daga baya sai Allah ya ce wattaba ta tulushiya qinu ala mulki sulaiman tunda sun yi jifa da littafin Allah sai suka dawo suna bin abin da malaman yahudawa suke karantawa akan mulkin annabi suleiman sai Allah ya ce wa ma kafara suleiman shi ko annabi suleiman ba kafiri bane walakin na shayatina kafaru wa'annan malaman da suke koyar da sihiri sune kafari. saboda yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri shi yasa a zamanin annabi musa da zamanin annabi isa sihiri yana da ƙarfi shi yake ci da allah ya tafi sai ya shuru annabi musa da mu'ujizar da tafi ƙarfin sihiri dole a sallama kai annabin allah ne haka ya turo annabi isa da mu'ujiza mai ƙarfi ta yadda yana da ikon ya tayar da matacce daga kabari ya dawo cikin mutane ya rayu ya aure sannan daga baya kuma mutuwa ba za ka iya wannan ba duk sihirinka na na'isha Allah ya ƙara mata yadda take cewa sahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulun min bani zurek wani mutum daga cikin ƙabilar banu zurek ya yi wa manzan Allah asiri yi ƙwari lahu labiru bin al'asam ana ce masa labiru bin al'asam hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'alahu har sai da ta kai annabi yana ganin kamar ya kusanci iyalansa kuma bai kusanci iyalansa ba hatta idan kana za ta wa min au za ta lailati har sai da wani dare ya yi ko wani wuni da na aisha ta ce wa huwa indi manzan Allah yana ɗaki na a wannan daren lakin na huda'a wa da'a manzan Allah ya yi addu'a duk abin da ya samu bawa na musiba to ya kuma zuwa ga Allah ya yi addu'a malamai sun ce maruzikar addu'a. duk wanda aka azarta shi da yin addu'a yana cikin musiba to ba za a haramta masa karɓawa ba kuwa in ba haka ba ko duk sanda kike cikin matsala cikin kin tashi kina ta addu'a to Allah yana nufin ya yaye miki ne in ba haka ba ko sai dai a kyale kiki ta zaki zaki manzon Allah yayi addu'a kuma qala sannan yace ya Aisha ash'arti anna Allah aftani fi mastaftaytuhu kin san Allah ya bani fatawa cikin abin da nake ta yin addu'a kan shi sai ce mata sanda na gama addu'a na kwanta a tani rajulani mutane guda biyu sai suka zo a suran mutane ba mutane ba ne mala'iku ne faƙa'a da ahaduhuma inda ra'asi ɗaya sai ya zauna a gurin kaina wal'afar inda rijile ɗaya kuma sai ya zauna a gurin ƙafata faƙala ahaduhuma lissahibi sai ɗaya ce ma abokinsa ma waje rajul, wannan mutumin me ya same shi ne faƙala sai ɗaya ce ma ɗaya matsububun an masa tsibbo ne da haka daga wannan kalma ta matsububun ne aka samo malaman tsibbo ya ce man tsabbahu waye masa tsibbo sai ce labidu bin al'asam dama asalin wannan makirtin da kuke gani wasu suka shigo da shi da sunan malanta da sunan taimako wallahi tallahi abu ne na yahuda shi yasa na so in zo da wancan sidin sai ya ce fi ayi shi'in to cikin wani abu ya yi sihirin ƙala sai ce fi mushdin wa mushaɗa sai da aka nemo kuɗin da annabi yake taja kansa da shi da kuma mushaɗa gashin da idan ya kum yake zuba sannan aka nemo ɗan dabino ƙwallon cikin namiji da shi aka haɗa sihirin shi yasa duk in kuka je gurin mutum neman magani ya ce za a nemo ɓera ko za a nemo magi ko fatar magi ko jaba ko angulu na mafi yawancin 'yan matan nan da suke tasowa inda yarinya ba kauye ta je ba yarinya mai shekara ashirin yanzu ko sha takwas ko sha biyar duk wanda za ka tayar da ita a nan gurin ba ta san angulu ba amma da duk inda yake akwai abatuwa a unguwa da zaran an yadda mushi za ku ga angulai suna yawo me yasa da akwai angulan yanzu babu saboda tsafi ake yi da su su ma angulan sun gane tsafi ake da su shi yasa suka gudu suka sa kai shi yasa yanzu da za a ɗauki dubu ɗari a ba wata a ce ta nemo angulu to billahi lazi an ba ta aiki ba za ta iya ba wannan di yana daga cikin abin da masu sihiri suke ko a shi yasa da yawa za ka ji mata sun ajiye kayan sun shanya a gida an zo an yanki rabin zanin wata wata an ɗauke mata takalmi kafar dama an bar mata hagu wata an yi kaza wata an yi kaza haka ake yi shi yasa in lokaci ya bamu yana daga cikin abin da zan yi bayani a kansa dole ne babban abin da za ku kiyaye a kansa shine azkar da haka waɗannan abubuwan su aka nemo aka nemo kumɗin da annabi yake sannan aka nemo gashin da idan ya kum yake zuba sannan aka je aka nemo kwallon cikin dabino namiji yanda a cikin kunan an tashi wata an ce ta je ta nemo kwallon dabino dan cikin namiji dan Allah wata hanya take da shi ta gane dan namijin dabino a cikin 'ya'ya amma masu sihiri dan bala'i dan wata manufa wallahi tallahi sun san yadda za su ce sun nemo ko ki je neman magani mutum ya ce mai sunanki an gama to mai sunan babanki Mai sunan mijinki ina ruwan shi da babanki da mijinki inda ba zagin zai ba haka ake to wannan duk alama ce Allah ya kiyaye kin je gurin boka to lokacin da ya faɗi wannan yace aina huwa a ina yake qala sai ce fi bi'ir zarwan ai wannan sihirin da suka yi sun ajiye shi a bi'ir zarwa masu sihiri da suka tashi sun yi kategori din sunayen mutane zuwa gida hudu kuma sun san diyar da za su yi sai sunanka ya faɗo ɗaya daga cikin wannan ɗayan hudun idan mutum sunansa yana da alaƙa da maryam ko musa ko muhammad ko mahi ko waye inda sunanka yana da alaƙa da mimu idan an maka sagiri ana so asirin yi tasiri me yake da alaƙa da wannan mimu ɗin shi alma'u ruwa da haka sai a ɗauki asirin ajiye ajiye a rijiya ko a teku ko a kuma haka suke ina fatan fahimta shi yasa sunan manzan Allah ya fara da mimin Muhammad shi yasa wannan kafirin bai da ya asiri sai ya je ya ajiye fi bi'ir zarwa haka suke yi idan mutum sunansa yana da alaƙa da nunu irin su nura da makamantansu idan an yi asirin me yake da alaka da wannan nunin din shine annaru wuta sai a kona asirin a wuta saka suke ko idan mutum sunansa yana da alaka da ta'u me yake da alaka da wannan ta'u din shine at-turab turbaya da kan an maka asirin ana so asirin ya tasiri sai a haka ƙasa a sa alifi a ciki haka ake idan mutum sunansa yana da alaka da ha'un idan an maka asirin ana so asirin ya tasiri sai amfani da alhawa'u iska shi yake da alaka da wannan hawun in. haka masu sihiri suke yi to dukkan wannan fomular da yadda za a yi aljanu ne suke bayarwa cewa ga yadda za a yi akwai wata mata da aka yi mata asiri akwai wani malami da ya wani siri a wata tasha aka yi fira da shi sunan sidin kaidu sahib makircin masu sihiri wata mata ta daɗe a kwance ba ta da lafiya sannan gidan mutumin aka a gidan ashe sihiri aka yi aka ɗibi wani gashin matar da gashin yarinyar da gashin matar mutumin da kuma aka nemo gashin mai gidan aka ji aka haɗa aka yi sihiri shi mai gidan in ya shigo gidan sai dibe sandaman gidan ita kuma yarinyar ƙaraban sai ta duk duniya ba wanda take jin haushi irin mamar da baban ita kuma dattijowar gidan tana asibiti kwanci ba ta da lafiya ita kuma ma ita ma mai gidan wani yarinyar sai ta ji cewa in tana son zaman lafiya sai dai ta fita daga gidan ba dai ta zauna a gidan ba haka aka ɗauki tsohon lokaci ranar da malamin wani malami ya zo ya je ya karya asirin abin ya ba kowa mamaki asibiti yana karya asirin matar wannan shine halin da ake ciki yanzu akan maganar abin da ya shafi ainihin wato asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sahabbai bayan ya zo wannan wajen da wannan rijiyar tare da sahabbansa ce ya Aisha ka annama ahanu qa'atil hinna ce wallahi ruwan rijiyar da aka je aka sa wannan asirin sai da ya koma kamar ruwan lalle saboda tasiri da masifa irin wannan ainihin wato asirin aw kana ru'usa nakliha ru'usu shayatin nan Aisha ta ce ya Rasulullahi me yasa ba za ka tono shi ba ka fito da shi sannan Allah ya ce aini Allah ya bani lafiya sai kawai ya umarni ya ce a rufe rijiyar a daina amfani da ita sallallahu alaihi wasallama akwai wata doguwar kissa Hisham bin Urwa daga babansa daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annaha qalat qadimat alayya mar'atun min ahli jumal jandal wata mata daga mutanen wato jandal ta zo guri na wannan matar da ta zo tabtagi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da tana neman annabi a lokacin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu hadasa ta zalika tasalbu an shay'in akwai wani abu da ya faru matar ta zo tana neman annaba don taimaka masa tambaya amma ita bata san manzan Allah ya rasu ba na Aisha take cewa dakalat fihi min amr sihiri wani abu faɗa shiga na al'amarin sihiri amma bata aiki shi ba qalat Aisha radiyallahu an halin urwa yabna ukhti na Aisha ce ma uwa ya kai dan yar uwata lokacin da matar ta zo na faɗa mata nace ai manzan Allah ya rasu fara'aituha ta baki, lam tajid rasulullahi sai na gama ta ta zauna tana ta rusa kuka ta baki ta kasance tana ta kuka hatta inni la arhamuha dan Aisha tace wallahi saboda kukan da matar ta zauna tana yi sai da na tausaya mata da ta zauna ta dinga kuka ta dinga rusa kuka sai da na tausaya mata lokacin sai take cewa inni akhafu an akuna qad halaktu ina jin tsoron kar a ce na halaka take cewa kana li zawjun fagaba anni ina da miji sai mijin kwana bi ban ganshi ba sai ya faku daga gare ni yace kaltu ala ajudin fashakautu ilaiha zalika sai na ji an ce akwai wata tsohuwa tana ba da magani sai na tafi sai na tafi gurinta faƙalat da naje gurin wannan tsohuwar sai tace ce in fa'alti ma amur biki ma amurki bihi fa aj'alhu ya atiki mijinki kike nema ta ce eh baki ga mijinki ba eh to zan baki umarni in dai kin ni kuma zan samu jinki ya dawo falamma kana al-layl lokacin da dare yayi ja'at ni bi kalbaini sai ita wannan tsohuwar sai ta zo da kannuka guda biyu baƙaƙe tace bat ahaduhuma wa ratibtul akhar sai ta hau ɗaya karan ni ma sai na hau ɗaya karan tace tana hawa karan ina hawa falam yakun kathirun hatta waqabna bi babila ba daɗewa sai muka gamma gamu a babila lokacin yankin jaziratul arab zuwa iraki tafiya ne mai nisan gasin gaske yana daga cikin abin da yasa da yawan ku kuke jin tsoron aljani bayan ku dan adam yana gaba da aljani gurin daraja shine lalacewar da mutane suka yi Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al fa fazaduhum rahaqa wasu mazaje ne suka lalace daga cikin mutane sai suke neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu wannan yasa sai ya ƙara ma aljani girman kai da ɗagawa yake jin wani abu ne shi na biyu aljani yana da sauri wani mutum ya taɓa ɗauko cefanansa magariba ta yi kusa yana sauri zai tafi gida sai ga wata mota ana dawanau dawanau sai shiga ashe bai sani ba mota aljanu ya shiga sai ji an ce to jama'a na cana su sauka domin daga nan ba za mu tsaya ba sai bangon duniya da hawa motar da zuwan su cana bai wuce minti biyar ba ko jirgin sama yanzu idan ya tashi daga najeriya zai tafi cana awa ne ko daga nan zuwa saudiya jirgin sama awa hudu to ballantana tana tafiyar sama da awa goma aljani sai yi ta aminci biyar yana buɗe ido kuma sai gan shiga shi a tana da gaske sun kawo shi shana sun ce daga nan ba za a tsaya sai bangon duniya to ita ma shi yasa suna hawa kannukan kafin ka ankara sai ga su a babila wanda iraki ne take cewa waƙaf na bi babila fa’iza bi rajule ne sai ga wasu mutane guda biyu mu’allakai ne bi arzule hima wato ƙafafinsu a sama amma kawunansu a ƙasa faƙala sai suka ce ma ja a biki me zo da ke faƙulfi sai na ce a ta’allama sihira na zo ne don in koyi sihiri faƙala sai suka ce mata inda ba na hannu fitnatin falatar kuri mu ɗin da kike ganin fitina ne kada ki kafirci warji'i ki koma tace fa abaitu sai na wa qultu sainati la qala suka qara ce mata fadhhabi ila zalika tannuri sai suka ce mata to ga wata tanda kan je ki fitsari a ciki ta sai na tafi da na tafi nayi ne in fitsari a cikin tandan sai na ji tsoro walam taf'al amma matar sai take kin fitsarin sai ta dawo zuwa gare su qala sai suka ce mata ma fa'alti mai kika aikata faƙalar eh, suka ce mata fa'alti kin je kin yi fitsari a cikin taddan kuwa sai ta ce a'a sai ta ce masu e eh. Faƙala sai suka ce mata halar aiki she'an da kika je kika yi fitsari cikin tandar kin ga wani abu ƙalar sai take ce masu lam’ara ara she'an ni ban ga komai ba Faƙala sai suka ce mata lam taf'ali ƙarya ne baki fitsarin ba tun da dai hakkin je kin yi ba ke ga kuma mato baki ba da haka muna baki shawara ki koma garin garinku karki kafirki ta ce sai kokonto ya kama ni sai naki ƙi faƙala sai suka ce mata izhabi ila tannuri ki koma gurin tandan nan ki ki fitsari sannan ki dawo ta ce da na tafi sai na ji gashin ƙigar jikina ya tashi sannan sai na ji tsoro sai na dawo zuwa gare su sai na ce musu na aikata suka ƙara ce mata ainihin wato ƙarya ne baki ba har sai da suka yi aka ainihin wato so uku na ukun ne da suka ce mata isa zai ila zalika tanuru ta guli fihi ki je gurin wancan tandan fitsari a ciki take fa zahabtu ilayhi fa bultu fihi sai na tafi gurin wannan taddan sai ne fitsari fara'aitu farisan tace ina yin fitsari sai na ga wani doki muqanna'an bi hadidin amma dokin an lullube shi da karfi a jikin shi kada kharaja minni kuma dokin daga jikina ya fito an fahimta yi dan adam ya ga doki ya fito daga jikinsa kuma dokin na karfi akwai tashin hankali ko babu hatta zahaba fi sama'i ina kallon dokin yana tafiya yana tafiya har sai da ya tafi sama shine hatta zahaba fi sama'i wa gaba anni hatta ma qurahu tun ina ganin shi har na daina ganin shi faji itu uma fa qultu qad fa'altu sai na dawo gurin su sai na ce musu naji nayi faƙala sai suka ce mata famara aiki mai kika gani faƙultu sai na ce musu ra'aitu farisan muƙanna an kara da mini na ga wani doki an lallafe shi daga karfe sanda na yi fitsarin dokin ya fito daga jikina ya dinga tafiya a sama tun ina ganin shi hannu na ganin shi faƙala sai suka ce mata sadar kin yi gaskiya amma sai suka ce mata zalika imanuki kharaja minki wannan abin da kika ga ya fita daga jikinki imaninki ne fita daga jikinki an fahimta ne suka ce mata imaninki ne ya fita daga jikinki sai suka kwatanta mata imani a jikin dan adam daidai yake da doki wanda aka lullube shi da karfe wanda doki ko da ba a lullube shi da karfe karfan abu ne shi sa Allah ya rantsuwa da dawakin da ake kai hari da su da asuba Ya ce gira fal su ba. ina rantsuwa da dawakin da ake kai hari da su da asuba duk abin da mutum zai yi da kirkinsa da salahansa wallahi idan ya mutu babu imani ya yi asara to zuwa gurin irin waɗannan mutanen fa wallahi tallahi yana jawa mutum ya mutu babu imani shi yasa matan da suka zo suka wa annabi baya. Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu abu na farko cewa in sun yi imani to za su yi maka mubaya ala Allah yi shirik na billahi shai'a ba za su shirka da Allah da kowa ba a wannan lokacin sai ta ba ta alkama ta faɗa mata yadda za ta sarrafa alkaman za ta haɗa da kaza sai ta je ta yi matar ta ce inda na gane na yi kuskure wannan abin da ta ba ta, na alkama da waye da waye ta je ce kaza ta je ce kaza ta je ce kaza ta je ce kaza da ta ba ta wannan abu Allah ma fa ya taimake ta ba ta riga ta yi ba amma ta ce inda ta gane ta ya kuskure duk abin da ta zo za ta taba haka sai ta ga abin ya gudu duk abin da ta zo za ta taba haka ko wani ta ɗauki abu sai abin ya fada a hannunta take cewa wallahi falamma ra'aitu anni la uridu shay'an illa kana suqita min yadi ba wani abu da zan taba sai abin ya faɗi daga hannuna wala dimtu to daga lokacin sai ce na damun sa lallai fa gurin can da ta je ta gane fa ta yi kuskure ta gane ta je gurin da yake ba daidai ba ne ta ce wallahi ya ummal mu'minina ma fa'altu shi an katsu wala af'aluhu ba'adu ban aikata wani abu na sigiri na dai je gurin na tambayo ga yadda ake to wannan ba ta ma yi ba fa kenan ina kuma ga wacce aka bata ta yi take cewa a wannan lokacin sa'altu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yawma idan mutawafiruna sai na tambayi sahabban annabi a lokacin suna da yawa ma yaquluna laha me za su ce mata wa kulluhum haba wa kafa an yufiha bima la ya'lam amma halin wannan matar ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsoro suke ji akan su dauke fatawa su bata akan ainihin wato halin da take ciki Allah ya kiyaye Da yadda kuka ji wannan mata imanin ta ya fita to ke ma kina zuwa billahi imanin ki ya fita kuma wata ma haka ake yi kin tafi watakila ba za ki dawa wasu ma ha'intar mazan da suke ce za su tafi unguwa sai a yi biye-biye sai a biya gurin al'imama abu hulera allah ya ƙara masa yadda ya ce sa'ala rajulun rasulallah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah wani mutum ya zo yana tambayar annabi ya ce masa malaka ba'iru mai gingime man zunubin da yake kai mutum wuta a ƙala sai annabi ya faɗa a wannan hadisun sai ya faɗi ya ce iya ce su akwai guda tara a nan gudun. aka ce mai su sai ce na farko a shirku billahi shirka da Allah wannan zuwa gurin bokayen da kuke yi billahi da zilala ilaha shirka da Allah ne ku tuba masu zuwa su daina sihir. hakanan sihiri wa allumin sihir hakanan koyon sihirin jingime man zunubi ne wanda yake kai mutum wuta ya raba shi da Allah subhanahu ta'ala, sannan kasharan da Allah ya hana a kashe ta cin dukiyar marayu cin riba gudu ranar haduwa da makiya yi wa mace kazafi miya wacce bata ma san abin da ake magana da shi ba akanta kanta na mummunan zargi da rowa da kuma ainihin wato saba ma iyaye wannan yana da gaske shi yasa wani hadisin annabi ya kuma cewa laisa minna man tasayyara aw tutayyara lahu bai daga cikin wanda ya camfi ko aka yi camfi saboda shi da zaran kin ga wani abu ya same ki ce to dama ai kina ganin wanta tana furta ki taki to di yadda aka yi kina ganin ita ce aw takahana aw tukunhina lahu ko mutum ya je bokanci ko aka yi bokanci saboda shi ko mutum ya yi sihiri ko aka yi masa sihiri manzan Allah ya ce wannan mutumin bai tare da mu akwai hukuncin zuwa gurin masu bokaye annabi ya faɗa ya ce man ata arrafan fasalahu an shei da kun je gurin waɗannan mutanen da ake ce musu malamai da kin tambaye su wani abu lam tuqbal lahu salatahu na tuqbal lahu salatul sai kin yi sallah ta kwana arba'in Allah bai karba ba sallah sai kin yi so biyu. da safe da rana da daddare kwana arba'in kina sallah Allah ya karɓa ba to in kin kwana arba'in din da zaki yi Allah ba zai karɓa sallah ba kika sani ko zaki kwana arba'in din a duniya eh idan kin je so biyu an ƙara wata arba'in nawa kenan ba tamanin ba in kin je so uku an ƙara wata arba'in nawa kenan ɗari da ashirin to wata ba a wata ba a sati kila sai ta je so biyar so goma wurin bukaye wadda aka ta ja makanta bala'i Allah ya kiyaye shi yasa wasu ma yanzu ba ma bokayen bane tunda sun gane mutane wawaye ne ba sa san Allah sun kidawa su karatu ba sa san sunnar manzon Allah sai su musu wayo kai sai su karbi musu kudi sai su tashi sai ku zo gurin mutum kamar nan ajin in ciki da falo ne dama yana da ejin a gari ya bada sun zo sun dan zazzagaya sun ji bukatar ki sun da sun ji bukatar ki tun tunda sun ji buƙatar ki da sun ji buƙatar ki sai su koma sai su ce to alaga ta mala akwai wata za ta zo idan kika zo ɗakin ciki da falo ne daga can cikin an sa tiyo irin wannan wanda ake sawa na bar ruwan fulawa a gida kina shigowa na can ciki yana magana ta ce duk za ta ji ɗakin yana amsa shi in kin yi sallama zai ce barka da zuwa wance ai wance ce sunanta wanci bukata kaza ce ta kawo ta ke kuma sai ki bude sai ki dauka ko da gaske ne a ya aka akara maka Allah hayi sun sunana ya aka hayi sun bukatun da ke tafa da ni to irin waɗannan ma sun shiga ciki sai su miki wayo su karba kuɗin ki tunda sun fahimci ke doluwa ce a tashi su kawo wani garin magani su baki Allah ya kiyaye wani ma in kika sha cikin ke kulle ta miki operation Allah ya kiyaye abu musal ashari ya ce idan asbaha iblisu basta jinudu idan aka waye gari kullum in gari ya waye sai shiɗan ya turo mutanensa wannan gurin da yake teku wanda turawa suka ce an kasa zuwa gurin shine ba gunar tara'an nan malamai suka ce ba wani guri bane majalisar shaidan ne da annabi magana a teku manzan Allah yake cewa a wannan lokacin sai ce man a adallal musulma ko man a adallal yawan musulman. sai tara aljanu wanda ya turo cikin gari sai ce waye je batar da musulmi a cikin ku wannan yazo ya ce na yi kaza sai ce ba kai komai ba wanda ya fi samun matsayi a gurin shiɗan daga cikin aljanu ne wanda zai ce na je na samu wanci da na same ta bambarta ba har sai da na sa ta yi shirka da Allah sai ce yawa to kai ne na hannun dama matsonan sai matso da shi haka ake ainihin wasu yi amir da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hadisin abu Sa'idu al-kudiri ya yi magana cin dabino guda bakwai kullum da safe ajiwa akwai wani ajiwa da ake kawowa yana daga cikin abin da ke sa ko an wa mutum sigiri ba zai kama shi ba a gurguje malamai suka ce cutar wadda masu sigiri suke yi kaɗan daga ciki na farko duk inda ake sirri sai an samu a Bainar bayna rajul wa rabawa tsakanin mutum da matarsa mafi yawanci hatta mutuwar auren da kuke ganin yana faruwa yanzu wallahi masu sirri suna da gudunmuwar da suke bayarwa gurin mutuwar aure akwai matan da za su faɗa maka wani yazo ya ce yana son su sun ce ba sa son shi ya ji ya yi asiri to daga nan zai sa a sakan musu jini a kullum inda mijinta yana gari cikin jini take wani a haka ne zai ji ba zai iya zama bai rabu da ita da zaran mijin ya yi tafiya jinin ya ɗauki yana dawowa gari ba su ya faɗa mata ya dawo da ta ji jini ya dawo mata ta san mijin ya dawo akwai wannan suke wannan kun wa'annan da ake zuwa gurinsu da sunan malamai magada annabawa muka ce ƙarya ne wa'annan malamai magada arnan baya ne wallahi ba yadda za a yi wanda zai je ya sa a kashe mutum ya zama malami magajin annabi wannan sai dai zama malami magajin arnan baya malami magajin annabi ba to wannan akwai a ciki akwai sihiru tafri sihirin da ake a raba tsakanin wata da wata kwanan nan wata yarinya aka yi aka yarinya ce aure duk wanda ya zo da ya dan fara kwana biyu uku sai gudu ta rasa sanin dalili ashe da ya dan fara zuwa kwana biyu uku an yi asiri sai magana aure ta dan fara kankama suna cikin fira da shi da saurayin asirin da aka yi mata sai aljanin ya kuduri ya bayyana ta jikin yarinyar tana maka dariya ko sai ka ga mutum kwarangwal ba ido ba baki ba hakori kawai yana yake maka ba sai dai ka ga mutum ya hana sai ta ce ah, me ah, ba da sai ce a ba ko ce ga yana ɗan matsala a ba ko ne wallahi to da ya sa kai wallahi gobe za ta neme shi ta rasa alfawar ta gaggauta shi kenan ya za ka zo abin nan ka ga mutum kawai ya haƙe maka haƙori kamar fatalwa yana ma dariya ai dole a dinke ka a rasa ai to sai da aka zo aka kawo mana complaint mana bincika sai muka ga ai asiri aka yi mata wannan yana daga ciki akwai wata yarinya da ta zo ta same ni ta ce ta je asibitoci guda shida dukkan asibitin da ta je idan aka auna ta za a ce tana da malaria amma malaria nan wato gwajin awanta bai kai a ce ya hana yarinya kome kusan irin wadda kowane ɗan najeriya ke ɗauke da ita ne amma ba ta iya aikin komai yarinya ba ta iya komai ta ce to yana ta je asibiti na bakwai abinda ya tayar mata da hankali bayan likitan ya auna ya ci ya fahimci tana da mental problem ne sau da haka yana ba ta shawara ta je asibitin mawakata sai ta zo ta same ni sai na haɗa ta da ɗan uwa malam haruna raki na ce ta je ta same shi sai ba ta je ba a rashin zuwan nata asirin da aka yi mata jinnin su suka hana ta zuwa ranar nan sai kanta yana ciwo tana da wani ƙaramin ƙani amma yaron ya haddace ƙur'ani sai kama kanta sai ya mata addu'a wallahi yana mata addu'a jikinta yanayinta na surata na dan adam sai ya canza sai mamar ta kira ni ta ce min ga yadda ake ciki na tura shi na ce da Allah ya je gidan da ya tashi ya tafi gidan ashe duk wannan malariyar da take fama da shi ba malariya ba ne tasirin asirin da aka yi matsayi shi ne jinnin suka yi huduri da suka bayyana suka ce wallahi an turo su ne don su haukata yarinya amma taimakon da Allah ya ma yarinya shine tana da ƙoƙarin ibada shi yasa abin su ya tsaya mata bai wuce malaria ba to wannan yana daga cikin abin da masu sihiri suke yi akwai wani kes da aka kawo mana na wata mata da wata mata wayannan matan suna tare da mijinsu tun bai da kuɗi ya zo ya kuɗi shikenan sai aka fara da jima wannan ta ce sai na ga bayan ki wannan ma ta ce sai na ga bayan ki wannan ma ta ce sai na fitar da ke a gidan nan wannan ma ta ce sai na fitar da ke a gidan nan sai je ya karo wata amarya sai ta zamanto su ta uku sai zamanto ba a rikici da amaryar daidai wayancan na farkon su ake rigima wallahi ina tabbatar muku yadda wannan din ta faɗa ta ce sai ta fitar da ita daga gidan ta fitar da ita ita ma wannan din ta fitar da ita Ina su duka ba wanda ke zaune a gidan ba wanda ke zaune a gidan su duka ita ɗayar da aka yi ma asirin ba ‘yar garin nan ba ce farkon al'amari ma idan an mata da aka yi asirin idan ta mutu daga gidan aka ta dawo to da ta taka kofar gidan wallahi ciwon hauka zai dawo mata daga nan sai an wuce da ita sakatiri sai an sake sabuwar jinya to da tun tana zuwa ne ta taka kofar gidan yanzu ba kofar gidan ba garin kaduna tana shigowa hauka zai ta yi duka wannan saboda gidan mai gidan duniya suna neman su rasa gidan da za su zauna a lahira to yanzu sai suka tashi daga kansu kuma sai suka koma kan yaya wannan ta ce in dai ina da rai ya'yanki ba su isa ba za su zama kaza ba wannan mata ce in dai ina da rai ‘ya'yanki ba za su zama kaza ba wallahi wannan shi ne abinda aka ba aka kawo mana ƙara da kuka ga halin da ake ciki to ina za ku ji da wannan rayuwar abinda ba tabbas a koda yaushe mutum zai iya mutuwa a je a a kabari daga ke sai Allah sai aikin ki abinda kika yi in na sharri ne tun daga nan zaki fara gani akwai wani malami cikin irin waɗannan billahi allazi la ilaha illa huwa da yazo mutuwa sai kulla daki aka aka bar shi a cikin daki wallahi haka zai zo da kansa yadda ki bangonin yadda ki bangonin duk wani abu da ya amfani da shi na dabba kafin ya mutu sai da ya danga kuka a ɗakin kowa yana ji yayi kukan kadangare in kadangare na da kuka in ya gama ya kukan kurciya ya kukan mujiya ya kukan mage yi kukan kare haka ya dinga kuka kala daban-daban kafin ya mutu shi yasa yadda masu yi ba sa kyakkyawan ƙarshe wallahi ke ma da kike zuwa aje a yi miki in ba tuba kika yi ba to ba za ki kyakkyawan ƙarshe ba kuwa na biyu idan ana sihiri sihiri yana rushe saki ne ba baki ɗaya in dai ana sihiri shi yasa wacce ke zuwa gurin su ba ta da kwanciyar hankali sai a ce to ki yi a hankali akwai fa kina da maƙiya? kuma ba za a ce makiyan da wance da wance bane ba sai a miki shi da zaran sabani ya hada ki da wata sai ki ci yawa dama ta malam ya ce akwai ina da makiya sai ki dauko biyu sai ki ci to daya goben sabani ya hada ki da wata sai ki ce to dama ta malam ya ce ina da makiya eh ba haka ake cewa ba haka suke cewa malamai maza da arnan baya sai ki ce to adama ya faɗa sai ki sa biyu da haka da haka sai an waye gari ba ta zaman lafiya da kowa wannan shi ne sannan abu na biyu sai sun karɓe miki kuɗi abu na uku wannan shi ne mafi hatsari kuma saraba ke da imanin Allah ya kiyaye sannan shi sigiri amalin bazidu aiki ne abin kyama sannan ɗabi'a ce wacce take abin zargi sannan sihiri kafirce ma Allah subhanahu wata'ala ne ko shakka ka ku yi duk matar da take tashi ta je gurin irin wa'annan da sunan neman taimako billahi allazi la illa huwa in ana neman arna to ki saka ta a sahun farko sune sabiqu lalawaluna sannan sihiri ya guji burlaf yana fusatar da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana fusatar da dukkan wani bawan Allah na kirki in yanga ana sihiri to fusata yake sannan sihiri Yuri su yurisu na duniya wa la'akara. wallahi yana gadawa da mutum hasarar duniya da lahira inda mutum yana yi hatim al'asam an tambaye shi an ce mun ga ka zauna lafiya lau a rayuwarka Don Allah me sirrin da ba ka damuwa ba ka da sauran hayaniya irin na mutane Su ya ce na gina rayuwata akan abu guda hudu ne kawai Ya ce na farko alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayru na san abin da Allah ya rubuta na arziki na wani wani bi isa yake ba sai na sa shi a abin da ya zo in sa shi a lissafi abin da bai zo ba bai ciki ballanta na ma in wahala duk kuma abin da Allah ya kaddara naki ne wallahi sai kin samu abin da duk kika ga ba za ki samu ba to dama Allah ya kaddara ba naki bane ba za ki samu ba shikenan yace na biyu idan Allah ya ce in yi aiki to ni nakan tashi in yi kayana don dan bana jiran wani ya mun dan ba wanda zai aikin da kyau kamar yadda ni zan yi yace na uku na san mutuwa a koda yaushe za ta iya zuwa ni kuma sai nake mata tattali kafin ta zo yanzu a nan cikin ku akwai wanda suke gidajen haya mutum in yana gidan haya ana ba shi notis ne a ce ya take saboda biya yake a nan duniyar Allah a cikin kuwa yake biyan Allah wani abu yake zaune a cikinta yanzu ga ranar Allah nan waje shamsa siraja ana amfani da ita wannan hasken da ake gani kuna ganin da nefa ce take turu wannan hasken kuma kuna ganin zai yi yanzu ga shi nan kowa da idanku da idanta ta wurwurkita ta kalli abin da take so ta ji abin da take so ta ji da kunnanta don Allah kallon da kuke yi da jin da kuke yi akwai wanda yake biyan Allah wani abu yake kallo ba mai biyan ko sisi ba yanzu wannan kallon da kuke yi da a ce mtn ne suke ba da dama a yi kallon nan ko gulo ko bi mobile ya kuke ganin za a yi kun san barikinka aljihunka za a iya ka iya shagalinka haka za a yi amma allah sai bai haka ba to akwai kayan allah da ba za su lissafi wanda dan adam yake amfani da shi kuma bai biyan ko shi to wannan yake sa kuma duk cikin ku ba wacce ta isa a ce mata a ranki daɗe ki shirya a mala'ikan mutuwa zai zo karfe goma sha biyu da rabi ranar sha kaza ga watan kaza akwai wacce ta isa a cikin ku Allah ya kiyaye da Allah zai turo mala'ika ya ce a ɗauki wata a nan gurin billahi allazi la illa huwa ba mutanen Kaduna nan ba in duk dunan nan za a taru ba wanda isa ya ba za ta tafi ba ko akwai yace to na hudu ina jin kunyar Allah ya ganni inda bai dace ba duk inda Allah bai sokar a gabawa a gurin sai na kame bana zuwa na kan wata ta zo ta ce zo mu raka niki tafi mu je guri kaza ki kalli guri kafin ki je inda za ki je inda Allah yake so a je ne sai ki je in inda Allah bai so a je ne kar ki je dan wallahi rana alkiyama kafa ki sai ta ba da shaida ta ce ai ni na taka na bi hannu ya ce da aka je ma ni na taba ƙasa ta ce a kaina aka yi rana kaza lokaci kaza shine bi anna rabbaka awhala saboda ubangiji ya mata umarni ya mata izini ya ce duk abin da aka yi a kanta ta ba da shaida sannan fi halakun lissahir akwai halaka ga shi mai yin sihirin sannan kuma akwai cutarwa ga mutumin da za a yi musiri wallahi akwai cutarwa akwai wata yarinya da wani bawan Allah ya sa aka yi mata sihiri wallahi saboda tasirin sihirin da aka yi mata idan ta tashi yiwu amai sai ta amayo irin cikin kofin roban nan dubu na sosan ƙarfi wani lokaci idan ta tashi ba haya ba hayan za ta yi shi ne da ƙusa da kwalabe da roduka ita ba jimuna ba fa kwanan nan wani yaro yana tsaye a kasuwa kaka ga ya faɗi ya ƙulle cikin cikin shi ya ƙulle ya faɗi ana ɗaukashi sai asibiti likitoci na auna suka ce to gaskiya sun ga roduka da kwalabi a cikin cikin shi ya za mutum ya haɗi rodi ai ba zai yi ba wannan sai dai sharri nawa na masu siri yanzu don Allah irin wannan wannan anya zai yi a ce mai imani wannan kuma da gani kun san duk masu wannan sana'ar to sun yi hannun riga da su da annabi Muhammad billahi allazi la ilaha illa huwa in kuka leka jahannama ranar alkiyama ba ku ga mutum ba to hayaki ne ya dan tare shi kudan da mun tamun tibije kun ga ciwon wallahi Allah ya kiyaye a gurguje na ga rana ta yi lokaci yana dan fara mu akwai hanyoyi guda takwas da zan yi bayani a dunkule wajen yadda mutum zai dinga kare kansa daga sihiri abu na farko shine alisti'azatu billahi neman tsari da Allah shi yasa aka ce ko bayi za ku shiga kakku dinga shiga da gudu mutum in zai je ya shiga da kafar hagu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al wani wal sannan yi addu'a ya shiga akwai zikirin safa da ake yi akwai zikirin yamma da ake yi alal akalli ya kamata a ce mutum ya kiyaye in ya gama sallah kafin ki tashi ki nemi husnul muslim in baki iya da ka ki dinga dubawa kina karanta zikirin da ake yi bayan sallah a zahar da la'asar da magariba da isha'i wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya baki kariya ta hanyar wannan isti'aza din amma in kika zauna haka in ki shiga bayi ki fallo da gudu mafi yawancin mata haka suke dama ba za ta tafi bayi ba sai fitsarin ya matse ta in za ta tafi a guje za ta tafi maganar ta tsaya ce zikiri duk ba ta taso ba saboda haka tunda ta zama wata karamar shedani yanzu za ta karo da wani katon shedan a kai abin ke faruwa kenan na biyu abin ke ba mutum kariya akan in an masa sihiri Allah zai taimake shi ba zai yi ba bayan neman tsari da Allah sai taɓa wallahi jin tsoron Allah da kuma kiyaye dokar Allah wajen abin da ya ce ki yi ki kun ga wancan labarin da muka kawo na wancan yarinya Allah ya kaddara abin su ya same ta amma sakamakon riko da addinin ta Allah ya sauƙaƙa mata abu yanzu su aljanin su suke ba da labari kenan da sun same ta sagaga haka kawai me kuke tsammanin zai faru ai abin da zai faru yana da ainihin wato yawa to wannan yana daga gaske saboda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita dan haka wannan shine abu na biyu jin tsoron Allah da kuma kiyaye dokokin Allah wajen yi da kuma ainihin wato bari abu na uku shine at-tawakkul ala Allah wal i'timadu alayhi dogara ga Allah mutum ya san cewa samu da rashi duka ya ta'allaku daga Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya ce wa annabi wa man yatawakkal ala Allah huwa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wa ya ishe shi abu na hudu tajridu tawbati ila Allah min az-zunub wato tsantsanta tuba zuwa ga Allah da zaran kin fada kuskure kin yi wani abu ba daidai ba ƙoƙarin ki ki dawo ki tuba kuma dan Allah don malamai sun ce su zunubai da kuke ganin su ba suna daga cikin sababin da ke sa Allah ya ɗora makiyinka a kanka wata kuna kiyayya da ita sawa'un makiyin na ɓoye ko na bayyana ke baki sani ba to in kina yin zunubai to zunuban da kike yi sai zaman zamanto sababin da Allah zai ɗauki makiyinki ya ɗora a kanki to tuba daga zunubai yana daga ciki abu na biyar shine as-sadaqatu wal ihsan sadaka da kuke ganinta da kuma kyautata ma bayan Allah malamai suka ce fa inna zalika fa inna lidhalika ta'asiran adiban fi daf'il bala'i was sayr wal hasan yadda ya faɗa yake sadaka na maganin bala'i wallahi da gaske ne tana yi to yawan sadaka da kuke gani mutum ya yawaita sadaka yana da cikin sababin da yake sa duk yadda za a taru ana maka kulle-kulle sai Allah ya dora ka akan wannan suke maka kulle-kullen kuma da sharadi kai karkai makuwa abu na shida shine al-iktaru min qira'atil qur'an yawaita karatun al-qur'ani kallata kallatan da kuke yi ku rage yanzu wanda suke da tatan akwai tashar Hausa wata sai ta zauna ta kalla karatu fim ɗin hausa awa goma amma a awa goma nan ba minti talatin na karatun ƙur'ani a ciki wannan suke da satellite akwai nbc 1 akwai 2 akwai 3 akwai 4 wasu kuma sun fi ƙwarewa wajen zi a filan a nan suke zauna ka kalli wannan indiyan a gama a sa wannan indiyan a gama tana zaune wata ma ta kan wannan kallon a ta girki bala'i ake da miji ya ji yayo kayan girkinsa mai tsada ta zo ta sa kallo ɗan tumatirin, da manjan da magin da waye da waye kayan miyan sun kone. ya dawo an yi miya ba daɗi a ita bala'i da shi kuma kallo ne ya ja wannan yana daga ciki da haka in baki iya karatun ƙur'ani ba to ki yi ƙoƙari ki dinga zuwa kina koya ki iya kafin ki mutu kuma lallai ki shagaltar da mafi yawan lokutan ki wurin karatun alkur'ani da kuma addu'o'in da aka ruwaito daga annabi alal akalli ya kamata a ce kowanne daga cikin ku yana mu'amala da hisnul muslim ya kiyaye zikirin da ake bayan sallah zikirin safe zikirin yamma na kwanciya na tashi wannan yana daga cikin abin da ke taimaka ma mutum zikirin shiga gida fita gida yanzu nan idan kika koma gida inda ki shiga akwai aljanin da yake biye da ke da kin yi zikirin shiga gida sannan kika yi sallama sai jinnin ya koma idan kika je kika yi alkafara kika shiga gida haka sai ya biyo ki Allah ya kiyaye kuma in ya biyo ki wallahi komai zai iya faruwa saboda haka sai an koya rigima da wanda baka ganin shi tana da wahala a cikin nan gurin ku ba wani wanda yake da wani kulki ko wata guduma na fada da su amma waɗannan addu'o'in da ake muku magana su ne su abu na bakwai shine fitar da sihirin idan an yi an gane ga inda aka yi shi da ɓata shi wannan yana daga cikin hanyoyin magance ainihin wato sihiri ɗin sannan abu na takwas shine isti'malil adwiya al-mubashar'an wato yin magani a amfani da wasu magunguna wanda suka halatta a shar'ance kamar yadda muka yi bayani akwai wani magani ana ce masa hantiti an fahimta yi hantiti sunan maganin kenan in kun dai can wajen masu sai da irin su habbatu saura da waya in kuka ci kuna neman hantiti za su baku idan sun baku in mutum ya zo ya karanta ayatul shifa a ciki da kuma ayatul ibtalus sihir in an mata ba zai kama shi ba in kuma in ba a yi masa ba duk yadda ake kokarin yi in Allah da ba zai kama shi ba in kuma ya kama shi Allah zai ba shi lafiya wannan yana daga ciki wato hanyoyi kaɗan daga ciki da ake bi don mutum ya kare kansa daga ainihin wato abin da ya shafi harka ta ainihin wato jinnu Allah ta'ala ya shirye da mu da haka mata a ji tsoron Allah in kin ga wata tana kan wannan hanyar ki mata nasiha ki ce ta ji tsoron Allah ta tuba ta daina zuwa amma wallahi tabbas in ta mutu akai za ta mutu ba ta da imani rana alkiyama in Allah ya ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimuna ku fita sahu daban ya ku mujrimai wallahi ba abin da zai hana mutu taji sahun masu laifi ba da fatan za a yi mana hakuri mun fara karatun nan da rana akan lokacin da aka aini wato tsara saboda wasu uzurrurruka Allah nake roƙo ya shirye da mu gabaki daya malamin tar da muke tare da shi akwai karatuttuka da zo da su wannan sidin musamman wannan bin tabarkin magabatan nan yana da kyau a ce duk wanda ta zo nan gurin tafiya akwai wani bala'i da muke fama da shi shine bala'i na shi shi'anci na zagarwa annabi sahabbai dan in za ku ɗauki 'ya'ya ku bayar ku sanwa kuka ba a cikin ku nan ba wacce za ta ɗauki yadda ta bayar ga mutumin da zai iya kallon ceci Allah ya tsine wacce albarka akwai wadda za ta iya kina da ya wani ya zo yana neman kyar amma kina da mahaifiya ya kalli mahaifiya ke ce Allah ya tsine mata albarka za ki iya ba shi aure to sai ki kaddara da mahaifiyarki da matar annabi muhammadu wa tafi daraja ai ba ma a hada wani malami ya ce alamtara annas saifu Yankusu qadarahu idza qila annas saifu amdamal al ai takobi yana rage kaifi idan aka ɗauko takobi aka ɗauko sanda ana tambaya da takobi da sanda wanne ko wani ko tambaya babu a yan san takobi yana gaba da sanda gurin ta yi wayannan mutanen zagin matan manzan Allah suke da kuma jana'idar su idan mutum ya je in yana musu akan zagin zai ji karara an kina suran matar annabi an ci Allah ya tsine mata albarka kuma za ku ga yadda suke yin jana'iza mutum ya mutu a sashi a akwati dan in kina da ɗa ko ya ko kanwa tana wannan addini na shi an ci to ki san cewa tana cikin bala'i wallahi Allah ta'ala ya shirye da mu sannan ga wannan karatun na malam kabiru gombe da yi wato a malaman bid'a dillalan sharri ana ganewa shi ma a wani dan dariƙa ya je wata waka da ya waka ta farko ya ce shehu in ya fi shi ya halitta shi shi yake bautawa shi yake ba shi komai hukumar ta tafi nafinai da waƙoƙi ta kano ta ji abin yana da hatsari ta ce a kamo shi ana cikin wannan rigimar sai aka ƙara samun wani shi ma su zai wata waƙar amsin waƙar shi shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne sai ya ce lamyalit wa lamyalit shi ne an shan waƙar shehu duka dukkai ne ya ce allahu la ilaha illallahu da kuke jin ana faɗa ba wani bane in yasu ne kul Allah dinnan da kuke jin ana karanta Allahu samad ba kowa take nuna ba in ya sani shi kan shi annabi Muhammad da kuke gani ba kowa ya halicce shi ba in ya sani ya halicce shi ya turo shi duniya aka fahimci annabi Muhammad amma aka kasa fahimtar in ya wannan fa dan mutun ya je zai ji Allah shirye da mu dan san muna cikin bala'i a baya duk sanda kake magana dariƙa sai ga wani ya hada rai yana jin haushi don me za ka zo in ba nan ne ba ka zo kana magana yan ɗariƙa to wannan matakin shi ne ba masu a kai mutane allah ya kiyaye sai kuma hanyoyi na hanyoyi talatin yadda masu za ta aini mato mallaki mijinta shi ma na malam kabiru bambali saboda haka sai ku je ku bi wannan ne abin da ya dace wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته على godiya kwarar kuma Allah ta taimake mu a cikin sunan tambayoyi biyu tambayoyi ne. Biyu kuma na ta ba da tambaya amma ce. Ta ce min na yi wai ta yi da bari zai yi aure bayan shekara ashirin. kuma yanzu ya yi kuɗi don duk abin da na gani a gidanta ta same shi ne ta hanyar bin boka ta same shi don haka eh, in dage don gani da yara mata kyawa kuma eh, bai kamata ba a ce su ma sun aure talaka ya kamata su aure mai kudi shi mara wata shawara ce za ka bana akan wannan da wannan shawarar da zan baki wannan ba kawai kirki ba ce ki rabu da ita shi yasa dama kullum mutane da yawa maza ko mata sababin lalace wasu abokanai ne an fahimta ne shi kuma Allah dama ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin duk wata soyayya da za ku haɗu ku yi da wata wallahi in ba kun gina ta akan tsoron Allah ba da taimake keniya akan addinin Allah sai an tashi ranar alkiyama kina manta Allah ya tsine miki tana kema Allah ya tsine miki ai wanda ke kika sa na kaza Allah ya tsine miki ke ma ke ba ke kika cinye kaza ba Allah ya tsine miki sai an zo gaban Allah ana ta rigima Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i ba ku isa ku zo gaba na yau kuna musu ba ai na riga na gabatar da shiga wuta akan ku kuma ranar da Allah zai ce yawma naqulu li jahannama halim tala'ati kin cika kuwa sai an dankara an dankara an ce ma jahannama kin ce kuwa wata kula halmin masu jahannama ta ce akwai ƙari a ƙaro haka za a yi ce al'amarin cewa ta samu abin duniya abin duniya yana da kyau a same shi amma a same shi ta hanya mai kyau kuma yana tabbatar miki yar uwa ko me za ki samu ɗayan uku su ya faru ko dai ki ƙare ki bar abin ko abin ya ƙare ya bakki ko ku ƙare tare idan kika zo kika tara duniya ta hanyar wannan ƙarƙarin abin da za ki mallaka bai wuce gidaje da motoci da gwalagwalai da kayan sawa ba zai wuce wannan ba kina mutuwa an kai ki kabari to in kina aure da miji ne yana tunanin ya auri wata ne motar da kike hayewa wata ta hau takalman ki da kike sa kike kwaskwas a matsayinki na hajjiyar birni wata ta sa takalman leshinki wata ta sa gwaldinki wata ta sa gidanki wata ta shiga yanzu kuma ya rage miki zaki je gaban Allah ki karfa sai kin yi bayanin min aina tasabahu ina kika samu sai kin yi bayani to ya kai kin kashe kuɗin ko baki kashe ba in baki kashe ba ki matsala abu na uku shine maganan ba mai kuɗi maganan ba mai kuɗi ya wannan shi yasa nake shafa ma ido na toka in ce diyarin yadda kafin ta yi aure ba zuwa ta yi ta tambaye ni ba wani miji ya kamata ta aura dan ta je ta ɗibo rigima bayan ta aure to billahi lazi ba ta isa ba in na ga dama in saurare ta in ban ga dama ba in kakkaɓa riga ta in tashi in gaba ina kwanan nan irin wannan ne ya ja wata yarinya sai bayan da aka yi auren sannan aka gane mijin ɗan sikirar sosai akwai yarinyar da an yi auren ina ganin ko kwana arba'in ba a yi ba ta kira ne ta waya ta ce min na aure amma yau kwana ina ganin bai wuce arba'in ba amma wallahi na gane mijina yana harkar neman maza ne ta saboda haka in kuka je kuka ta diba katuwar motar mutum da katon ofis ɗin da yake zaune da gidan da ya fito za ku yi ta shiga rigima kuma in na ga dama in shiga in ban ga dama wani ma yana da nawa harkokin sun ishe ni sai in yi nawa gaban in tafi nawa harkokin wannan shine abin da ke faruwa kuma dan Allah ku a rayuwar nan ba ku sha gani mutumin da bai da kuɗi ya kuɗi ba ba ku sha ganin wanda yake da shi ya kuma bai da shi ba to in kika ɗauki wannan a matsayin ka'ida kika ɗauka kika ba wani saboda yana da kuɗi Allah ya kiyaye ran da kariyar arziki ya same shi za ki kwace yarinyar ne in kin kwace kika je kika koma kika ba wani saboda yana da kuɗi shi ma ya kare za ki kuma kwacewa ki ba wani ne duk yadda aka yi da ta ɗan ja shekaru tun ana iya aurenta har fi ya zama to yanzu ita ce za ta dinga neman auren ba auren ba ne zai neme ta shikenan to da aka kawai abinda muka faɗa ɗazu shine Allah mutum zai ji tsoro sai ya sanya masa mafita wannan ita ce magana ta gaskiya Allah ya samu lafiya madar idan mutum yana addu'a sai ya ce Allah ya yi min kaza shin ka haɗa Allah da wani kenan koko ka girmama shi ka girmama shi mana dan ka nemi abu gurin wanda yake da shi ko kuwa kina neman kuɗi kika ce Allah ya baki kuɗi Ba kin yi daidai ba kin nema gurin wanda yake da shi wannan shi ne malaman tana neman addu'a akan wasu matsaloli da ah, na wani damuwa da na aure tana neman Allah ah, ka malaka ta da addu'a akan aure da suke so ta yi Allah ne ya tabbatar da alheri sannan kuma Allah ya daga gida Allah biya mata bukatun tara alheri da yawa 'yan mata za ka ji sun ce suna zuwa za su aure ba su samu jibi karya ne wallahi ko kuwa akwai irin mazan da ake so a samu ina ganin kun sati biyu ba a yaba wata yarinya ta rubuto ta turo min ta ce ita a matsayinta na mace tana da ƙarfin sha'awa kuma tana jin tsoron kar ta faɗa fasikanci in tiya ta addu'a Allah ya bata miji to dama akwai wani dan uwa nace yanzu idan na turo miki miji zaki wurin sa tace eh wallahi ta aminta duk wanda na turo zaki wurin shi eh na tura shi wallahi lazikin bari ma sai kama tsaya ma mata ga kowa yi in bari ke wallahi sa in ya kira ta sauya sai ta ce a yanzu tana wuri kaza ne ji bari sai rana kaza ya zo ya same ni yawan bayanan ce to karama da ita karka tsara kiranta ko kuwa ba saboda haka akwai limit din da suke dubawa ta kai ko baka kai ba shine mijin da suke nema ba wai ba a samu wanda za a aura bane shari'a ne saboda haka ka'ida guda uku annabi ya bayan ya ce muku idza atakum man taradawna dinahu idan mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau sai manzan Allah ya ce ku ba shi aure yana da kuma ‘yar wata harka da zai je ɗan yi ba fituka ya buga ya samu sai annabi ya ce ku ba shi aure Allah ne yake azabtawa in ku kuka ce a'a to shi kenan za ku a ga bala'i kuma ga bala'in ana gani yanzu kwanaki akwai 'yan jaridun da suka zo suka fi da ni Abin da muke jin da yana faruwa a unguwannin kafirai sai gashi yanzu yana faruwa a unguwannin musulmi akwai rana ɗaya a bola ɗaya aka je aka haifi jarirai guda hudu aka yi da su kafin a zo ɗaukar rahoto da waye aladu har sun cinye uku saura ɗaya a unguwar musulmi saboda haka kamar yadda ake faɗa mutum ko shi wuyan su ne saboda tsabar malanta ko kuma ko tusa yake tana cewa filar da saboda bala'in karatu to in yana da ya idan yarinyar ta balaga to dole tana da wato buƙatar alaƙa da namiji to alaƙa ko ta faru ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau dole ɗayan biyu su ya faru wannan shine abin da yake faruwa kwanaki ma lokacin da ake yayin bam ɗin nan akwai unguwar da aka je aka ajiye yaro a bakin masallaci ladan ya fito ne kwaɗa kiran sallah na farko sai ga kwali sai ki ƙara sa sai cikin ga mutane sa lokacin kiran sallah na biyu ladan bai kira sallah an fara fitowa ga ladan ya ki karasa aka ci akar makan lahar ya ce to wallahi da wani kwali na hango can gudu kuma kuma dai ban gane masa ba wallahi duk wanda ya zo shi ma zai fi amma ba sai a tsaya haka mutane aka taru an ki karasa gurin kwali wallahi tallahi sai da can mutane aka taru wani shahada ya je ya karasa ya bude yana buda ta ya ga jariri ne aka kawo da kaya da komai aka ajiye shi bakin masallaci aka yi gaba shi ne ce ba mu sani ba ladan aka kawo ko liman Allah ba alamu wannan yana faruwa saboda haka in Allah ya da wata rana za mu zo za mu magana akan wannan zinace zinacen Allah ya kiyaye Wannan duk zai saurari karatunmu na DITV da za su sa ranar juma'a mai zuwa na ɗan taɓa karatu akan abin da ya shafi zina kuma zan zo zan yi magana a kanta wata rana in na samu lokaci saboda yanzu babban bala'in da muka shiga ciki shine abu mafi ban mamaki ga matan aure na zina wallahi mace da aurenta daga tana zina shine abu mafi ban mamaki kuma wannan abin fa yana yawaita yanzu ba matan aure matan aure suna zina matar aure kaga sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi yasa abubuwa ne guda shida mace ba za ta zama alheri ga duniya ba sai da ta kiyaye su daga ciki akwai walaya a cikin bi butanin hu bayna aidihinna wa arjulihinna ba za su zo da kirkiran ƙarya ba za mu zo za mu yi magana akan shi wata rana kan irin waɗannan abubuwan ranar nan nake magana cewa akwai wani jami'in ɗan sanda ya faɗa min sunan wata unguwa ya ce a iya sanin shi bai san unguwar da harkar neman matan aure ba yadda ake zina da su irin unguwa. shi yasa Allah ya kiyaye wata rana za mu zo mu muku magana akan munin zina yadda take da shi Allah ya kiyaye to babu babu zina mafi taɗewa irin a ce mace da aurenta tana zuwa ta je ke zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna nan saka da layoyi malam ga wata mumina na kuma musulma ta kwale ga ta ce malam allah bai da kai gida lafiya malam ina so a taimaka min da addu'a don allah ya ba ni miji don allah ya ba miji na ƙarin ikon aure ya yi aure to malam ina so a taya ni addu'a Allah ya ba shi ikon adalci a gare mu sannan malam gaskiya malam ina da kishi ina so a kai na addu'a Allah ya rage mu wannan kishi nawa kuma Allah ya rage da gida lafiya a yin mu. kin gina ummu salma ko ummu salim ummu salim ummu salim ce ko sanda manzon Allah zai aure ta haka ta faɗa ita ma tana da kishi manzon Allah ya ce zan roƙan miki Allah ya rage miki kuma muna miki roƙan Allah Allah ya rage miki wannan kishi domin idan kishi ya yi ya kan zama ainihin wato hauka kuma wannan auren da aka ce a kankara ba ku za a taimaka ba ba ku ake taimaka ba ku ake taimaka saboda haka ku ake taimaka kuma kullum ku kuke hayaniya akan maganin ƙara auren nan wata sai ka ga babanta ba gidansa da ta baro matan shi hudu ta zo ta auri wani shi kuma ya ce bai ƙara aure ta ita ce bai isa ba sai ga ana ta samun rigima da matsaloli da irin wannan an fahimta yi yanzu wata sai ka samu yanzu inda na aiki diddigi mafi yawancin masu ƴaƴa a cikin wallahi ƴaƴa matan sun fi yawa fiye da maza ba haka bane don ba a ɗan samu ana ɗan kikara auren nan ya za a yi da su za a jika a shari saboda haka ko aka wannan abin ko sai taimaka Allah ya da mu Eh, wata ce take tambaya ta ce malam tana so a muna bayani akan zikirin safe da na yamma da kuma na shiga bayi sannan sai tambaya ta ƙarshe wadda suke magana a kan wannan eh, wannan maganin da ka ce a tambayi masu da batun saura shin shafawa ake yi ko kushe ake yi ruwan zafi za ki samu sunansa hanciki ruwan zafi za ki samu ban san zan yi maganan ba ne amma jiran da Allah ya kai wata daga cikin ku gurina musamman masu zuwa zan ba ta ayoyin da ake ce musu ayatu shifa da ayatu ibtalis sihir ayoyin waraka da kuma ayoyin da ke bata sihiri in an lo sai a yi printing sai a rarraba ma kowa a ruwan zafi za a nemi maganin sai a ɗibi cikin cokali sai a zuba cikin ruwan zafin sai a karanta ayoyin su uku uku mutum ya dinga yi da safe da yamma sai ya sha maganin zikirin safe da yamma kuma su nemi musulul musulmi ina ganin zai fi to malam sai wannan su ce malam akwai annabin da aka taɓa sa cikin akwati da ya rasu a tori ne ban sani abin da muka karanta a qur'ani da hadisan annabi kabari ana yin shiqqu ne ko lahadu an fahimta yi maza su sun san wannan karatun kuma yana da kyau ku dinga zuwa makabarta ku dinga zuwa ku dan leka kabari kiga inda za a saki haruna rashid Ziyara, wa ya ce mata masa zuwa a'a annabi ya ce kuntu na kuma an ziyaratul quburi da na hana ku hadda mazan duk annabi ya ce kasu je amma daga baya ce ka zuru ha ku je saboda zuwa makabarta zai tunatar da ku lahira saboda haka duk harkar addinin nan shi yasa ake so ku yi karatu duk harkar addinin nan a zamanin annabi Muhammadu da maza da mata ake yi sallar jana'izan nan da maza da mata duk ana yi saboda haka wannan shine in za ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu shi yasa dan fudu ya ta rikici da mutane a kasan nan akan mata su karatu mu ma haka muka zo muka yi ta bala'i da mutane aka ce to ka a bar ku karatun ku yi wuce lawo. domin in aka bari karatun ku yi wuce lawo ba matsala ne sai aka kyale ku sai kuka zaman to wi'a kamar jaka yanzu wancan jakan mai amfani da ita da ta tsufa mai za ba wurgar da ita za ta yi ba sai ta koma kasuwa ta shiwo ta to mata ba su da karatu haka za a bar su abin da yake ba haƙƙin ki bane a ɗora miki a ce cikin ɗauka saboda baki karatu ba ke sa muke so mata su dinga yin karatu ba wanda ya ce kar a ji ga waccan matar da annabi ya zo wucewa ya same ta a kabarin ɗanta tana kuka hmm. ai mata nasiha ce mata wasu wasbihi ki ji tsoron Allah ki daina yin kuka malam. ta miko ta ce ilaisa anni da wa Allah ya hada nan ba da kai malamai suka ce inda ba a zuwa da ya ganta yadda ya yi mata inkari akan kuka da ya mata inkari ya ce kan ƙara garin kin zo makabata saboda haka ba daidai ba ne ku je ku gani yadda ake in an yi shiku ko lahadu a yadda kika ga haka haka za a saki ke yasa wani ya ce mutum shege ne ko ya mutu sai an daure shi wallahi sai an daddaure ki ko kin mutu wallahi haka za a je a saka ki kabari a kawo wasu tiƙa-tiƙan itace a ɗora miki a kai a kawo kwali da ciyawa a ɗora miki sannan a kawo wata ƙasa ta kai baro goma a tura a kan sai a baro sai a ce to sai an nema shi kenan za ki zauna gurin allah kaɗai sun san da za ki tare shi daga ki sai allah sai aikin ki a baki Sai sa annabi ya ce fa inna hatu zakiru kuma la'akira zuwa gurin wallahi zai tunatar da ke lahira in kina ji ce hajjiyar birnin ce sai kiga wata tare za ki zama hajjiya tana kwance a gurin in ki yarinya ce budurwa kina jin jinin ki a jiki kina zuwa makamarta sai kiga wata a ranar da ta zo duniya ranar aka kaso ta kuma aka kawo ta gurin sai me ba shi kenan ba Allah ya samu dace kuma da kula ka da alayhi ina da wani an zo karshen tambayoyi ko da tafi Allah Allah ka sanar da wata tana tambaya guda ɗaya na ga wata mai ki eh samari wani irin samari kin ga rashin hankali ko shi samarin da ya kawo ‘yan uwanta ne in ji hauka shi yasa da annabi ya rasu kowa ya san alaƙar sai na abubakar da sai na umar da annabi amma ba a bari sun masa wanka ba sai aka nemo ali bin abi talib da Abba da da fadlu saboda me yasa ake so idan mutum ya mutu ‘yan uwan shi na jini su wanke shi saboda wanda yake dan uwanka ne na jini uwa ɗaya uba ɗaya shi ake sa ran koda wani aibu ya gani akai ba zai fito ya faɗa ba yanzu dan Allah ba akwai cin mutunci ma matan mutane ta mutu kai wasu kattun banza zo sai za su wanke ta an yi niyya a yi Allah da wannan cin mutuncin da za a yi mata a gara a ji a rufe ta ka yi Allah ya kiyaye da haka wannan eh ne kike min ba abin da zai same ta ai ba ita ce a sa mata eh ya fi rabu da su wannan shirman banda su sai wanda ya mutu wanda yake da rai ba shi ƙwarani yake ma amfani ba kuwa saboda haka tunda abin da ce yi ba ita ta ce a yi ba kuma kukun yi iya ƙoƙarin ku hana yaji wannan laye zurra ba zai cutar da ita ba saboda haka sai a yi hankali sai a kiyaye Allah ya shirye da mu eh? mai ɗauka ya ce minti ɗaya rage mai kika ce? Eh. a nan gurin akwai malamai ko kuwa nan ba islamiyya ba ne to fi rijista da islamiyya an ji zo ki tambayi malami a jin cewa mai ake faɗa a yamfanin zuwa makaranta nan a akar makallawa me ake faɗa idan za a je ziyara makabarta an Allah ya da aku subhanaka allahumma wa bihamdika wata yarinyar ta za ta haihu ta ce da Allah tana roƙon addu'a Allah ka sauke ta lafiya to Allah ya sauke ta lafiya da ita da dukkan sauran masu ciki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين لله رب العالمين Huh?